Wadani yana da daɗi akwai karatu kwarai iyayena sai ku duba ku kai ne wadaniya. Wadani yana da daɗi akwai karatu kwarai iyayena sai ku duba ku kai ne wadaniya. An girtse ni amma ban rasa abin da zan faɗi. lokacin da uwayenmu suke tare da larabawa nan suna sai da storm sai suka gaba musu kaman su kafa makaranta nasu na kansu to ubannin musu kowa ya taimako aka bude falla. to muna zuwa falla in an kulle su kushe mu zauna gida ba mu komi to lokacin kuma shehinmu ma malamin mu alhaji ahmad baba ya bude makaranta to shi muka ce mun je mu shiga wurin baban mu bar aka kai mu ma karatu wurin wato mun yi shekaru da dama muna karatu wurin shehu babal wa'iz har inda ni da halifa kamil muka gamu mun gamu kan kala allama kullak nan karatunmu ya gamu muna tare da ni da shi da wani Eh, almajir mana ana ce mai isu ige tare muke da muka sauke tare da ni da kamil da isu ige mu ne farkon yaran da muka sauke cikin makarantar shai babal wa'iz shai babal wa'iz in muka ce za mu yi maganan shi yana da yawa kwarai mutum ne babban mutum ne mutumin kirki mai son kowa domin shai babal wa'iz ya duba yaran da bai san uwayensu ba ma a kawo kawai a yadda su makaranta wurin a gyara wurin a tibobo wurin ina ne akwai almajirai da yawa da suka kawo su dai ake yi suna wurin shai babu wa'azi kullum da safe tashi ya cire samfowa samfowa ya ba kowa wani ma bai san ai an na suna kawo yaran su karatu wato mutum ne da yake daukan nauyi kwarai da gaske kuma mutum ne da yake yana son gaskiya duk abin da zaka gaya mishi in ya shiru yana kallon ka da ka kare abin da zai tambaye kan nan nan za ka san kamar shi ya fahimce ka ko kai wane ne sai kuma yana cikin ɗaya daga manyan maluman kumashi kamar mutum goma sha nawa ne kuma duk inda aka gamu ka ji muryan shi ka ji taimakon da zai yi muna na har babban shehinmu eh, shehu ibrahim ya bayyana wato shi ya zama tarjumamin shai ibrahim da kaga shai ibrahim ka gan shi zaune kusa da shi duk abin da ya je shi yake faɗi mai gaya ma kowa lokacin da shai ibrahim ya zo nan kumashi zai zo ya aza foundation masallacin kumashi ya zo ya sauka gidan eh, alhaji ahmad baba sarkin zango bai shiga gidan kowa ba gidanmu kada ya shiga da ya fita gidanmu ya je arza foundation ya wuce ya je shiga filin ya tafi shi gidan amar baba da gidanmu kada ya su sauka akwai fatotin da su manyan masu liman ciro ma malam balawa an ka duba cikin fito duka ga tsatsi ba wato alhaji baba malamin mu mutum ne mai son kawo mazango alheri yana son kawo duk abin da ka gayi shi ya yi kokarin shi alhaji baba shi ne dalilin tafsiri ya watsu min shi ne farkon malamin da ya yi tafsiri bayan tafsirin da ake gidan sarkin zango kuma shai babal wa'iz mutum ne da yake yana da himma kwarai shi ne farkon malamin da bayan wasan makaranta da maluma ake shi ya zo ya bude muna wasan makaranta eh, waɗaniya in shekara ya kai she mu je mu nemi gidan da yake da fili ci mu je mu sa stage mu wasa kowane shekara mutum ne da yake yana son kowa bai rarrabe dan shi da dan wani mini kai dai zo da gaskiya kawai cikin makarantar nan mun samu shedanai kamun abin ga amma duka malam ya rika su sun zauna yara da manya su yi su a adigo ga mutanen akran da aka kawo su yara akra da suka kawo su da yaran tudu duka waɗanniya ya rene su allah ya saka mishi da alheri babban mutum ne kwarai da gaske samun su yana da wuya kuma irin abin da suka yi in ba don mutanen kumashi suna da mantuwa ba ya ko koyaushe ana karanta tarihinsu ya so 'yan baya su ji kamar su malam ne malam hanza malam wajen kansu alayi ya kamata muna da tarihin su ana karantawa mutane su fahimci yadda mutanen da su amma ba mai da hankali saboda shi malaminmu hajji abalwa'iz allah ya ji kanshi kuma da shi da yayan shi domin koyaushe za ka gan shi suna da shi da yayan. suke zaune suna shawara yayin dai ba malami ba ne amma duk abin da za a yi da shi da baban malaji alasan tare za ka gan su ko menene za ka gani in za su wani wuri ne in wani abu ne in shawara ne da ya baba na za ce alaji in ya zo ba su shirya komai sha abin kirki kuma haka makaranta muna zaune in mahaifiyan shi ta bullo baba ka kaga ta so da gudu ko me yake ya bari ya zo wurin ah, da babba da yaro duka yana mutunta shi don muka ce za mu ce mu gwada zancen shehin mu malamin alhaji baba yana da yawa kwarai sai dai mu ce allah ji kan shi in dai wani taimako ne game da ilimi su maulidi su wa mene duka hajji babu wa'iz ya assasa abin ya yi karfi da gaske namiji ne na gaske kuma duk wani babban ya zo in babban malami ne kaga shi ke tare da shi yake gaya abin da yake malami na shi yana fasarawa da larabci allah ya ji kanshi allah ya sa huta ko da yake wanga dai an girtse ni ne wani lokaci mun samu kuma mun yi bayanin malaminmu allah ya ji kanshi allah ya sa huta mu kuma da ya bari albarkashin shi allah ya muna albarka domin irin ɗiya da alhaji ya duba malamin alhaji babu wa'iz ba yi wa a kwatanta wa kwatanta wani yana makarantar bai san mutanen akra su kawo mutanen tudu su kawo yaran su ko ina ana kawowa wurin ma da yawa makaranta muka fi fahimci juna da mu da mutanen akra ga da komi mutum ne yake marhaba da komi Allah ya sa ya huta Allah ya sa aikin da ya shuka ya bi shi kuma in mutum kai aiki da hankali ka san aikin da ya shuka ya bi shi domin tun da ya ba shi nan ya ci gaba ake yi ci gaba ake yi kusan ka ce waɗaniya in da a gwada batun makaranta kamar oxford university ne kowa na kuri a ce ya zo waɗani ya yi karatu ya to wannan duka godiyan allah ne da albarkacin shi kuma saboda shi allah ya saka mai da alheri gidan kuma zumuncin da muke tare duka allah ya tsakanin mu duka yan uwayen shi kuma da suka rasu so da baban alhaji alhassan da su yan uwa duka da yan mahassana da sunan dai kowa allah ji kanshi allah ji kanshi allah ya saka musu alheri dani yana da daɗi akwai karatu kwarai na sai ku duba ku kai ni wadaniya na mai himma abu yana mai ƙwazo ku zo maza sai mu je makarantan wadaniya wadani yana da daɗi akwai karatu kwarai na sai ku duba ku kai ni wadaniya de karatu ku ta so suna da shi iyaye ku kai ni don in samu huta wadaniya wadani na da daɗi akwai karatu kwarai iyaye na sai ku duba ku kai ni wadaniya wane ne mudirin su shehun mu babal waye zala ya kara rahman albarkan wadaniya wadani na da daɗi karatu kwarai iyaye na sai ku duba ku kai ni wadaniya alhaji kan halifa ustazu kamil amin ko kokari kwarai game da wadaniya wadaniya na da dadi akwai karatu kwarai iyaye na sai ku duba ku kai ni wadaniya alhaji kan malamin mu alhaji dalladi ya yi kokari kwarai game da wadaniya wadani yana da daɗi akwai karatu kwarai iyaye na sai ku duba ku kai ne wadaniya a gaida halifa ustazu alima na kulawa kwarai saboda wadaniya wadaniya na da dadi akwai karatu kwarai iyaye na sai ku duba ku kai ne wadaniya